وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيهك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen hausa gwargwadon abin da allah maɗaukaki fahimtar da mu kamar yadda muka saba gudanarwa a cikin wannan wata na ramadan mai albarka yau wuni na 24 a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shi shine 17 ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a girgin miladiya muna roƙon allah ta ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai alkhairin da ke cikin wannan wata Allah ya sada mu da shi ubangiji ta'ala arzuta mu da lailatul qadri da dukkan alkhairin da ake samu a cikin lailatul qadri ah, akwai yan tambayoyi da zamu karanta insha Allah tabaaraka wa ta'ala farko kafin tambaya akwai wani bawan Allah da yake da wata matsala ta kashin baya da ya samu matsala kuma ya je asibitoci da yawa gwargwadon karfinsa amma abu ya gagara wanda wannan ya sa aka tura shi asibitin malam aminu kano ya je an ce dole sai an yi masa aiki a garin bayansa kuma yaro ne matashi yan shekara 20 yana farko-farkon ganiyar rayuwarsa to ko sau da karfi gashi kuma iyayensa sun rasu duka dama masu karamin karfi ne iyayen kuma sun rasu ga kuma wannan matsalar ana neman kudin da za a yi masa aiki 830 da wani abu to da ya gaya mu wannan na ce to ni ba da wata hanya kai tsaye da wani da zan tuntuba in ce maka wannan abu amma zan fada a cikin karatu la'alla wani mai iko wanda Allah ya bashi dama ya iya neman ka domin ya taimake ka ya maka wannan aiki da haka shi yasa na fada saboda waɗanda suke ji a ko'ina su ji wannan sako wanda Allah maɗaukake sa yana da dama da zai taimaki wannan matashi ya yaya masa wannan bakin cikin da in ba a taimake shi ba zai rayu a cikinsa gaba ɗaya rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man farraja an mu'minin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yaye wani mai imani wani musulmi bakin ciki guda ɗaya na rayuwarsa to Allah madaukaki shi ma zai yi masa damuwar ranar alkiyama wannan kadai a isa in kai saboda Allah Allah madaukaki ya saka gidan aljanna ya tsare ka daga azabar Allah ya maka kyakkyawan masauki gobe alkiyama da aka waɗanda Allah maɗaukake sa suke da jarin abin hannu da za su iya yi ko kofa a buɗe take ko dai a zo ta wajen mu mu haɗa su da shi ko kuma ga namban waya za su iya tuntubansa kai tsaye domin haɗuwa da shi 08149618933 zan faɗa da hausa sufuri takwas ɗaya hudu tara shida ɗaya takwas tara uku uku wannan shi ne nambarsa muna roƙon Allah mai ɗaukaki ya yi masa wannan ah, <clears throat> mai tambaya da farko yake cewa malam ina tambaya dangane da alamomin daren lailatul qadri shin da gaske ne akwai alamun da ake gane daren ai eh, hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa manzon Allah bai yi wato nuni zuwa ga wata rana guda ɗaya ce wannan ita ce lailatul qadari ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da haske ta wuraren da za a nemi lailatul qadari kamar yadda kuma ya ba da haske akan alamun daren lailatul qadri amma za Allah sallallahu alaihi wasallama ya nu ya fuda alamu guda biyu kashi biyu kashi na farko su ne alamun da suke nuna a cikin ta ake kashi na biyu kuma alamar da take nuna cewa to ita ce ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin imam ahmad da ubada dan samit manzo Allah sallallahu alaihi wasallama <coughs> yace da lailatul qadr idan ta zo ranar dare ne wanda yake garau mai haske babu wani duhu duhu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yace zaka ga wato farin wata a wannan daren haskensa gangariya ne babu wani abin nan duhu duhu a cikinsa sannan daren annabi sallallahu sallama ya ce madaidaicin yanayi yake da shi ba tsananin zafi ba kuma tsananin sanyi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a cikin irin wannan daren a cikin daren zulkadari ba za ka taba ganin tauraro an yi jifa da tauraro ba irin tauraron da ake jefewa din nan wanda alkur'ani ba mu labari ana jefe aljalu da su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka ga irin wannan tauraron suna faduwa ba to wannan shine sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hakanan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka ga lokacin da wata zai fito a cikin wannan daren zai fito a wato kamar rabin wata kwarya malamai suka ce wannan ishara ne zuwa ga cewa a ƙarshen wata ne ake samun lailatul qadr wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamisu fil ashr al-awakhir min ramadan ku nema a goman ƙarshe na watan ramadana a to amma alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda yake nuna cewa daren ne ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rana za ta fito a lokacin za ta fito farakal babu wani rodu rodu a cikin ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin muslim ma'ana hasken yanayin hasken ranar da zai fito na daban ne za ka gan shi haske ne wanda yake mai haske sosai sannan kuma baya kona jiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta rana da za ta fito a washe garin lailatul qadr duk waɗannan alamun ba alamu ne da za su kai ka zuwa ga gaskiya ganewa hakikanin cewa wannan daren shi ne lailatul qadr ba manzo Allah da ya bada haske da kashi na farko ya nuna kwadaitarwa ya kwadaitar da mutane wani lokacin in baka yi ibada mai yawa ba da Allah an kaji yanayin duhun yanayin daren da dan sanyi sanyi amma ba mai tsanani ba ba zafi kuma sai ka ce ta ko wannan ne daren barin tashi ko baka yi tashi ba sai ka tashi malamai suka ce wannan zaburarwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma ganewa hakikanin wannan shine daren lailatul qadri gaskiya yana da wahalan gaske shi yasa abin da ake so kawai ka bautawa Allah subhanahu wataala dama mecece manufar shine ka nemi alherin Allah madaukaki a cikin daren ka yi sallah kai karatun alkur'ani matukar fadare kun watan ramadanan nan na karshe goma ka raya su to ka samu lailatul qadri in dai ka raye da rekun karshen nan goma lalatul qadr kowanne to fa ka samu lalatul qadr yanzu ya rage ka roki Allah madaukake sa an karba abin da kai amma dai lalatul qadr ka dace shi Allah ya sa mu dace kuskure ne kuma wasu da suke tsallake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce iltamisuha fil ashr al awakhir a wani ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi fi fi fil awtab a cikin wuturi wato ku nema a wuturi wutrin an ce wuturi shine wanda bai da dan uwa kamar daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 to wasu sai su rinka yin dabara daren 21 sai su yi 22 sai su tsallake sai su yi 23 sai su tsallake 24 haka mutane suna wannan to nan ma za ka iya bata za ka bata a ribibi domin akwai ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iltamisuha fi salifatin tabqa aw khamisatin tabqa aw sabi'atin tabqa aw tashi'atin tabqa manzo Allah ce ku nemi lailatul qadarin nan saura kwana uku wata ya kare ko saura kwana biyar wata ya kare ko saura kwana bakwai wata ya kare ko saura kwana tara wata ya kare yanzu kai da kake azumi baka sani ba a watan nan talatin zai ko 29 da idan watan nan zai yi talatin to zai iya zuwa lailatul qadarin ya zo ba a wutirin ba idan watan nan kuma zai yi 29 to nan ne ake tsammanin sai zo a cikin wuturi wuturi wuturi to kaga in ka zo kai calculation ɗinka na bin wuturi wuturi sai wata ya cika 30 to ka bata lissafi haka babu wani abu da yake da dabara na neman lailatul qadri illa kawai ka dage wajen kwanakin ka raya su ka nemi kusanci zuwa ga Allah madaukaki mu ga manzo Allah ma tarewa yake a masallaci yayi itikafi a dukkan kwanakin gaba daya Allah ya sa mu dace a ah, tambaya ta biyu ina son A amin bayani game da yadda addu'a take canza kaddara saboda ina samun matsala wajen fahimtar abubuwa guda biyu kuma wani lokaci idan zan yi addu'a sai ina jin cewa ai tun da akwai kaddara addu'a ta dole za ta yi daidai da kaddara wato wannan wata matsala ce wanda shaidan yake jefa wa mutane don wahayin shaidan ne duk lokacin da za ka yi wani aikin alkhairi tunda in an tambaye ka addu'a aikin alheri ne ko ba aikin alheri bane zaka ce aikin alheri ne amma sai dan yake sa maka wani abu da zai hana ka to dan ne yake so wato kaji wani abu yana zuwa yar kana so ka bar wannan abu to dan ne bawa shi kullum ana so zama yabon ubangijin sa ne bin umarce umarcen Allah ka sani ubangijin ka da ya halice ka ya ce ka roke shi kuma tunda ya ce ka roke shi to ka roke shi mana baka da wata matsala ai duk yadda kai ka samu wannan abin da kai kake tsammanin da ka kake so ka samu ko baka samu wannan ba za ka yi asara ba shi yasa buga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa imani da kaddara amma a kowane lokacin manzo Allah cikin addu'a yake idan an shiga cikin tsanani an kawo hari an tafi filin daga an shiga cikin rashin lafiya duka annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yake ta karkara yi kai wa Allah subhanahu wataala ah, ita addu'a ko yaya aka yi tana da amfani sawa'un ta dace da kaddara za ka samu wannan abun ko ba ta dace da kaddara ba ba za ka samu wannan abin da kake so ba hadisi ya zo cikin al-mustadrak na imam al-hakim daga nana aisha Allah ya kara masa yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ita addu'a ba tana tana amfani daga abin da Allah ya saukar da shi da wanda bai saukar da shi ba ma in dai kayi addu'a to akwai amfanin da za ta maka ai a matsayinka na bawa a ce ka bi umarnin Allah madaukaki wannan alherin kawai ya ishe ka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshidu ubangiji ta'ala ne yake umartanka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili Allah ta'ala yace ku ne yake cewa ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku idan kai addu'a da zaran yin da kai ma kawai ka bi Allah ka bi umarnin Allah subhanahu wataala hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yake cewa addu'a huwal ibada ita ita addu'a ita ce ma ibada gurgun gaba daya to shubhar da take zuwa wa mutane akan wannan shine riwayan hadisi da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan haka imam al-Hakim cikin al-Mustadrak yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuraddu alqada illa addu'a dua ba abin da yake mayar da qada sai da addu'a abin da aka hukunta zai same ka zo mai same ka ba sai addu'a to kaga <coughs> malamai da suka zo wannan hadisin suka ce abinda wannan hadisin yake nunawa a tabbas dan adam duk abin da zai same shi rubutacce ne a gun Allah madaukaki da zaka samu an rubuta wanda ba zaka samu ba an rubuta sai dai a rubuce kuma abun Allah din subhanahu wa ta'ala akwai abun da yake rubuce a ce wane zai samu kaza idan yayi kaza daga cikin sabuban da zai sa ka samu kaza sai kayi kaza sai a ce wane in yayi addu'a to za a bashi kaza in bai ba ba za a bashi ba to kaga ka yin addu'ar wannan wani abu ne da zai sa kenan ba za ka samu abun ba kenan ba a rubuta maka za ka samu bane don lokacin da shaidan ya hana ka yin wannan addu'a to ba rubuta maka bane amma in ka yi addu'ar to Allah madaukaki ya rubuta maka kenan an gane ko shi yasa hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku dai ku tsaya ku yi aiki kada ku ce wai an rubuta yan wuta an riga an rubuta yan aljanna a'a ku tsaya ku yi aiki fa kullu muyassarun lima khuliqa la kowa daga cikin ku ana hore masa abin da aka halicce shi dan shi ne idan kaga ka yin addu'ar to dama ba a rubuta maka zaka samu abun bane sai ka kasai sai shaydan ya zo ya hana ka yi amma in ba haka ba alherin da ke cikin addu'a yana da yawan gaske kuma kai bawa in zaka roki Allah madaukaki wani lokacin kana nufin wani abu kana tsammanin alheri ne alheri ba alheri ba alheri bane abunka idan ka addu'ar sai Allah maɗaukake baka alheri ba wannan da ka roƙan ba in ba a rubuta maka wannan ba ma ta ko wani sakamakon da Allah madaukaki zai baka wanda a rubuta maka shi kuma amma dai baya sabawa daga abin da yake rubute Allahul Mahfuz agun Allah subhanahu wa ta'ala da haka wato ribata shedan ne ya rinka sa maka wasu wasi ka rinka jin cewa ni gara bari su ne abin da zan samu an riga an rubuta abin da ban samu ba abin da ba zan samu ba an riga an rubuta a'a ka bi hanyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya fi kowa imani da kaddara kuma ya fi kowa zagewa yana addu'a Allah ka taimake mu wannan kuma yake cewa malam jinin barin da bai wuce wata ɗaya ba za a iya shan azumi da barin sallah ko ya zama jinin rashin lafiya za a ci gaba da ibada barin da aka yi shi wanda bai wuce wata ɗaya ba ba a kirgansa a matsayin jini na biki domin jinin da ke hana sallah ma biyu ne jinin haiba ne ko jinin biki to shi ko ba jinin haiba bane tunda an ga sababin sa gashi nan bari aka yi shi ko ba jinin biki bane saboda malamai abin da suka kawo akan maganar jinin biki biyu ne ko dai ya zama na cewa watan ya kai cikin ya kai wata hudu in ya kai wata hudu to a lokacin malamai sun tafi akan cewa wannan jinin jinin biki ne idan mace ta yi bari bayan cikin ya kai wata hudu da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin abdullahi dan mas'udin ya nuna yadda ake halittar dan adam ana busa masa ne bayan ya wata hudu da haka malamai suka ce to wannan yana nuna in ya kai wata hudu mace ta bari to wannan jinin jinin aihuwa sunan sa hukuncin sa kenan da haka ba za ta yi sallah da shi ba ba za ta yi azumi da shi ba to amma idan bai kai wannan wata hudu ba fa duk wanda bai kai wata hudu ba ba jinin biki bane a'a suka ce nan kuma alamu ne suke bayyanewa duk abin da mace ta barar da ta farar da shi bai kai wata hudu ba to za a duba shi ne akwai alamun da suke nuna dan adam a jikin wannan abu wani barin idan an yi zaka ga alamar dan kai ga hannu ko yatsa ko alamar hanci da baki ko alamar kafa suka ce to in ga wannan in an ga wannan alamun ɗan adam ɗin to ana masa hukuncin wannan jinin jinin biki ne shi ba amma idan babu wata alama da ta bayyana kawai wani jini ne aka zubar da shi to wannan baya daga cikin jinin biki jinin istihaba ne jini ne kawai na cuta ake ɗaukansa don haka ba zai hana mace sallah ba ba zai hana ta azumi ba da wahala kuma a ce a cikin wata ɗaya abin da mace za ta zuba har a ce akwai wani alamu ɗan adam a jikinsa da haka wannan yana nuna cewa in dai wata ɗaya ne to ba jinin biki ba ne jini ne jinin damu fasadin ne wato jini ne na rashin lafiya ana masa hukuncin jinin istihaba ne don haka za ta ci gaba da azuminta za ta ci gaba da sallarta ah, mai tambaya ta gaba take cewa mata ita ce da mijinta suka samu matsala ya ce da ita kar ta sake amfani da hanset, amma ita kuma sai ta ki ta ce ba inda aka ce ya hana ta amfani da hanset. wannan ya kai su zuwa gargima har ya kwace wayar ya kai gidansu amma ita bata je gida ta bi sabon wayar ba amma dai ta ci gaba da amfani da waya to amma a cikin maganarsa ya ce ta zaɓa ko aurenta ko kuma waya ita kuma ta rike waya tana amfani da shi yaya hukuncin auren su saki ya faru ko bai faru ba wato kalmar da take damuwa a kanta shine da yace ta zaba ko aure ko hansi, ita kuma ta rike hansi. shin yanda auren su ya mutu kenan ko auren su bai mutu ba shi wannan mijin da ya wannan lafazin shi za a tambaya me yake nufi da ko aure ko hansi? domin aure a saki a musulunci iri biyu ne asali uku ne a wajen malamai in kaga duba manganun malamai to amma mu a cikin a cikin al'ummar mu a cikin zamantakewar mu abin da muke kashi biyu ne ba mu san wancan larabawa da suke yi a alkinayatu alkinayatu zahira ba mun sa alkinayatu khafiya akwai saki as-sarih akwai alkinaya to sarih shine wanda kowa ya yadda wannan lafazin saki ne duk wanda ya ji shi ba shi da wani zaɓi sai saki yanzu mu al'adar mu ne inda mutum yace ya sake matarsa wance dai dawo yace ba saki yake nufi ba a yadda babu kowa yace zai da saki in dai ba wata alama ce da take nuna cewa ba sakin bane sai an samu wata karina <coughs> Baddara cewa rike ta yayi sai aka ce sai sai sake ta ce ya sake matarsa wance to ya sake ta da ya rike ta kenan to wannan alamar rike ta ne ya sake ta yana nuna cewa eh ba saki na sake mutuwar aure yake nufi ba amma in babu wannan alamar to kawai saki in yace saki shi ran mata sarbuwa ne hakanan kalma ta biyu da hausawa in sun faɗa suna nufin aure ya mutu din ne in yace ya sauke miki miji in yace ya sauke nace in yace ya na sauke miki to duk al'ummar hausawa sun haɗa kan cewa wannan saki ake nufi da shi to amma lafazin da kinaya ce shine lafazin da zai iya ɗaukan saki zai iya nufin ko ba saki ba to shi kuma wannan ana neman bayanin sa gun miji yana daga cikin irin wannan ya ce ki raba ko aure ko handset so ta ci gaba da amfani da handset ɗinsa to sai a tambaye shi da kace ya zaba aure ko handset me kake nufi kana nufin in ta ci gaba da handset ka sake ta in yace eh to shikenan mutuwar aure in kuma yace a'a shi ba haka yake nufi ba to aure bai mutu ba misali ka tambaye sai ce a idan ba na faɗa ne saboda tsorata ta kada ta shiga amfani da handset din to shikenan aure bai mutu ba a musulunci Allah ya sa mu dace waɗannan sune tambayoyin da mu amsa za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma insha Allah tabaraka ta'ala. Eh, muna tafsirin suratu hudin alaihi salam a cikin a kissar annabi shu'aibu alaihi salam inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna dhanaka fina da'ifa آية aya ta 91 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط annabi shu'aibu alaihi salam a cikin maganganun da mutanensa suka gaya masa sun ce walaula rahtuka la rajamnak wa ma anta alaina bi aziz suka ce ba dan danginka ba la rajamnaka da mun jefe ka wannan dangantaka da Allah madaukake ba annabi shu'aibu alaihi salam wato ya zama dan dangi yana daga cikin abin da Allah madaukake ce muke annabi shu'aibu alaihi salam da shi ya zama sababin samun kariyarsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne shirya masa haka ba wai shi shirya wa kansa ba wannan na daga cikin abin da ke nuna mutumin da ya tsaya akan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara ga Allah madaukaki kamar ba kuma ta ba a baya ce alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ga Allah madaukaki ne dogara kuma gare shi nake mai da lamarina to kasancewa ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara ga Allah sai Allah madaukaki ya kawo masa taimako ta wurin da ba ya tsammani domin wannan dangin nasa ba musulmai bane su ba su yi imani da shi ba amma kuma kwarjinin su yasa waɗannan kafirai suka haƙura ba su kashe annabi shu'aibu alaihi salam ba ashe bawa idan ya dogara ga Allah madaukaki ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah zai samu taimakon Allah madaukaki ta inda baya tsammani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh a wannan kuma yana nuna maka wato haramcin mutum ya yi ƙabilanci yadda zai rinka goyon bayan jama'arsa ko danginsa ko suna kan daidai ko basa daidai idan har mutum ya ɗauka cewa ƙabilanci da goyon bayan 'yan uwansa da danginsa a kan saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala za su taimake shi to a lokacin Allah maɗaukake kunyata shi amma idan ya bi gaskiya bai bi kabilanci ba lokacin da mutanensa ba sa kan gaskiya ya ce waɗannan ba kan gaskiya suke ba to a lokacin kuma da yake neman taimako sai Allah maɗaukake taimaki shi su dangin da yake dangin nasa ma kansa ko kabilar tasa bai goyi bayansu su ba akan ƙarya to sai Allah maɗaukake juyo da zukatan sai su taimaki shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ah, man talaba Allah من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkan mutumin da ya nemi yardar Allah akan abin da mutane ba sa so amma shi yardar Allah yake nema sai ya bi abin da Allah yake so duk da abin da ba nan mutane suke so ba to Allah madaukaki zai yarda da shi wa arba anhu nas kuma ya sa mutanen ma dole su yarda da shi amma duk mutumin da ya nemi yaddar mutane ya saba wa Allah madaukaki saboda mutane su yadda da shi to za Allah zai fushi da shi kuma sai ya sa mutanen ma da yake neman yadda ta su ba za su yadda da shi ba shi yasa kowane lokaci ya zama bawa kana neman yaddar Allah subhanahu wataala ya zama kana bin gaskiya to a lokacin zaka samu taimakon Allah madaukaki ta inda baka tsammani ita yaddar mutane wata aba ce da bata samuwa duk yadda kai ka gamsar da mutane wai kowa yadda da kai to ba zai yiwu ba a lokacin da ka faranta wani rai lokacin kuma za ka bata masa rai shi yasa Allah subhanahu ta'ala shine ake iya yarda da shi al-imamu shafi'i rahimahullah yana cewa a alayka bima yanfa'uka falzamhu yace ina horanka da ka rike abin da zai maka amfani kai kai yace domin a fa irda'un nas la ma'murun wala mahsulun yace domin yardar da mutane yace abu ne da ba a umarce ka ba dama a ce wai kowa sai ya yarda da kai wannan ba a umarce ka da shi ba kuma wala mahsudun abu ne da ya samuwa amma fa irda'ullah ma'murun wa mahsud yace amma yardar da Allah abu ne da aka umarce ka kai kuma zaka samu zaka samu yardar Allah Za zaka iya yardar Allah amma mutane gaba ɗaya kace zaka yarda da su ba zai ba to kowane lokaci ya zama na cewa kana kan gaskiya kana goyon bayan gaskiya gaskiyar nan tana wajen ɗan uwanka ne ko tana wajen bare tana wajen ɗan garinku ne ta kuna wajen ɗan garin wasu ko tana wajen ƙabilar ku ne ko tana ƙabilar wasu duk inda gaskiya take zama kana bi kar ka ce wai goyon bayan ƙabilarka zai taimake ka lokacin da kake buƙatar taimako a'a Allah maɗaukaki zai kunyata ka kai dai ka bi gaskiya sai Allah subhanahu wataala taimake ka waɗanda kake ganin baka goyi bayan nasu ba ma sai Allah maɗaukaki ya jiyo da su sai su taimake ka da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari suka ce walaula rahduka la rajamna duk da cewa ba masu imani bane amma suka zama masa kariya haka Allah madaukake ga dama wa ma anta alina bi aziz ta lokacin annabi shu'aibu alaihi salam sai ya nuna musu cewa ya kamata su ji tsoron Allah ne su ga girman Allah ba girman sa da kabilarsa ba yace ya qaumi arahqi a'azzu alaikum min Allah wattakhadtumuhu wara'akum dhahiriya yace ya ku mutane na yanzu Allah madaukaki ya kamata ku ga girma ko kuma dangi na kamata ku girma ai ya kamata ku ga girman Allah subhanahu wataala ne ku girmama lamarin Allah maimakon a ce wai jama'a ta ne za ku ji tsoro ba Allah ba amma sai kuka rike Allah madaukaki abin murgarwa abin jefarwa inna rabbi bima ta'maluna muhit yace Allah madaukaki duk abin da kuke aikatawa yana sani da shi yayi ihata bihi ya kewaye da ilminsa da dukkan abin da kuke yi kuma zai muku sakamako na'am waya kawmi amalu ala makanatikum inni amil سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود الله تعالى يتكبر بعد الأباري abinda annabi shu'aibu alaihi salam yake gaya wa mutanansa har yanzu Ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki ala makanatikum akan a irin halin da kuka samu kanku inni amil ni ma zan yi aiki akan irin halin da na samu kaina sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi da sannu za ku san wane ne wanda azabar da za ta wulakanta shi za ta zo masa wa man huwa kadib kuma da sannu za ku san cewa waye makareci a cikin mu wartaqibu ku yi jinkiri inni ma'akum raqib ni ma zan yi jinkiri tare da ku walamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo najjayna shu'aiban sai muka tseratar da shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da rahmatin minna da wadanda suka yi imani tare da shi da rahmatin minna da rahmar mu wa akhadhat allazina zalamu sayha waɗanda suka yi zaluncin nan kuma sai tsawa ta fada musu fa asbahu suka wayi gari fi diyarihim a cikin gidajensu jafimina suna faɗaɗɗu gurfanannu ka allam yagnau fiha kamar ka ce ba su rayu a cikin wannan ƙasar ba ala bu'dan limadiyana Allah ta'ala yace lallai, lalle bu'dan limadiyana nisantan rahamar Allah maɗaukaki ta tabbata ga mutanen Madiyana kama ba'idat famud kamar yadda samudawa suka nisanta anan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana annabi shu'aibu alaihi salam ya gaya wa mutanansa e eh, imalu ala makanatikum makanatikum ku yi aiki ala makanatikum akan halin da kuka samu kanku a ciki daga cikin malamai akwai wanda ya fassara <coughs> wato makanatikum da cewa a matsayin da kuke kai ku yi aiki da irin matsayinku nima na ku yi aiki da damar da kuka samu cikin malamai akwai wanda ya fassara ai makanatu kuma ai tamakkunikum ma'ana damar da kuka samu ku yi amfani da ita ku yi aikin da kuke ganin zai amfane ku ni ma damar da ike da ita zan yi amfani da ita in yi aiki da ita Abba ibn Abi Rabah yace makanatukum ay halatukum allati antum alaiha ku yi aiki da irin halin da kuka samu kanku ma'ana irin abin da kuka yi imani da shi kuka yarda da shi shikenan ku je ku yi tayi ni ma zan ɗauki abin da na yi imani da shi ne yadda da shi na je ne ta yin aiki a kansa kowa ya je ya yi ta ta tafi shi ya kawo alama ala in inni amin ku je ku yi naku aikin ni ma zan yi nawa makanatikum jumhurul qurra makaranta haka suka karanta makanatikum kamar yadda an ya karanta amma abubakar ibn ayyash an asim yana karantawa kawo qaqu alama kana tikum sai madda alama kana tikum inni abin haka yake karantawa duk inda yazo cikin alqur'ani kamar inda yazo a cikin suratul an'am qul ya qawmi alama kana tikum inni abin ah zai zama da jam'i kenan maimakon makana mufradi ne amma tikum kuma jam'i ne ah yace sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa man huwa kadhib annabi Shu'aibu alayhi salam yake cewa abin da yasa nace kowa ya je yi aiki ni da ku abin da kuka yarda da shi ku je ku yi ni ma zan yi abin da na yarda da shi sawfa ta'lamuna man yatihi azaban yukhzihi da sanna za ku san wane ne wanda azabar da za ta wulakantar da shi za ta kunyatar da shi za ta zo masa ranar alkiyama ma'ana in kuka yi aiki tunda na kira ku zuwa ga hanyar Allah kun ki na kira ku zuwa gabin umarce umarantan Allah kun ki to shikenan ku je ku yi naku aikin ni ma in je in yi nawa ni da ku za a gane ni ne zai hadu da azabar Allah madaukaki wanda za ta wulakanta shi wa man huwa kadhib wa man huwa kadhib cikin malamai a koɗanda suka tafi akan cewa man nan fi mawdi'i nasbin ne wato yana komawa ne shi maf'ulun bihi ne atafi ne akan man yatihi ai sawfa ta'lamuna man yatihi wa sawfa ta'lamuna man huwa kadhib za ku san waye da sannan za ku san wace ce azabar Allah za ta zo masa da sannan kuma za ku san wane ne wanda yake makaryaci minna daga cikinmu wasu malamai suka ce fi mawdi'i raf'in ne mubtada ne wata sabuwar jumla ce kamar da yace sau bata na man yace azaban yukuzihi kamar maganar ta kare sai yace wa man huwa kadhibun ai wa man huwa kadhibun minna na hu wanda kuma yake makaryaci ne daga cikin mu to shi ma za ku san shi daga baya ko kuwa a wa man huwa kadhibun yu'lamu kadhibuhu wato ana kaddara wannan man huwa wa man huwa kadhibun wato jumla ce da aka aka kawo wani bangaren ta ba kawo shi ba wato abin nan sharadi ne ba tare da an kawo jawabin ba jawabin sai aka share shi da zaka iya fahimtansa a cikin siyakin magana ai wa man huwa kadhibun sayu'lamu kadhibuhu wanda kuma makaryaci ne ni da ku sayi ulamu kadibuhu za a sannu za san karyar da yake kai kuma Allah madaukake masa sakamako annabi shu'aibu alaihi salam yace da suwar taqibu inni ma kum raqi ku yi jinkiri ba na ku jira azabar Allah maɗaukaki ta zo tunda kuna ganin abin kamar ba gaske bane to ku jira ni ma zan yi jinkirin tare da ku a Allah ta'ala ba mu labarin cewa lokacin da wannan azaba ta zo to ya tseratar da annabi shu'aibu alaihi salam kamar yadda ya saba tseratar da annabawansa da suka gabata ya ba mu labarin yadda ya tsere da annabi nuhu alaihi salam da yadda ya tsere da annabi hudu da yadda ya tsere da annabi salihu a to gashi da yadda ya tsere da annabi lutu alaihi salam to haka nan ma Allah madaukake ce ya tsere da annabi shu'aib wala ma jaa amruna amruna nan yana nufin lokacin da azabar mu ta zo inji Allah subhanahu wataala najjayna shu'aib sai muka tsere da annabi Shu'aibu alaihi salam da yace wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wannan jumla ta shaga ta gabata a cikin kissosu sauran annabawan da suka gabata Allah madaukaki ya tsayar da annabi shu'aibu alaihi salam da waɗanda suka yi imani sai da rahmatin minna da rahmar mu wannan kullum ana faɗansa ne saboda a nuna maka cewa rahamar Allah subhanahu wata'ala ta'ala da falalarsa shi yake cike sa mutum ya tsira ba wayansa ba ba sa ba in kaga ka tsira kai ka bi hanyar Allah madaukaki to ka gode wa Allah falala ce ka samu daga Allah subhanahu wata'ala ta'ala babu ko mutum guda ɗaya da zai tsira daga azabar Allah da sa da wayansa a'a sai ya samu falalar Allah subhanahu wata'ala ta'ala shi yasa mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikinsa haka annabi yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce hatta anta ya rasulullah har kai ma yace hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli yace sai dai ni ma in Allah madaukaki ya lullube ni da falalarsa da tausayinsa duk wanda kaga ya tsira daga azabar Allah yayi imani to ya samu falalar Allah subhanahu wataala wannan kuma zai nuna maka kullum abin da muke faɗa mutumin da ka gan shi ya kan karkace mutumin da ka gan shi ba akan daidai ba ba abin dariya ba ne, ba abin ba ne, abin tausayi ne abin ka masa addu'a ne shi ma ya samu falalar Allah madaukake dawo kan sai kai ma falalar Allah madaukake ka samu ba wayo ka fi shi ba ba dabara ka fi shi ba ba wayo tun asali Allah madaukake kawai ya fi son ka ne haka kawai ba a'a falala ce tasa ganin sa. fa'alun lima yuridu ne shi kuma Me yin abin da ya ga dama ne shi yasa zaka ga mutum yayi tabarna a wani lokaci amma idan Allah madaukaki kuma ya juyo shi da shi ya juyo masa da falalarsa sai ka ga ya koma kan hanya ta gari kaga mutum da ana fadan sa a garin su wajen shashanci da lalacewa amma lokacin da shirya Allah madaukaki ta zo masa kuma sai ka ga ya zama zakaran gwajin dafi wajen wajen bin Allah da bin dokokin Allah subhanahu wataala har kaga baya so a tuno masa halin sa irin na da ga mutane sun manta ma da irin halin da ya samu kansa a ciki da na sabawa Allah subhanahu ta'ala to ya hadu da farar Allah madaukaki ne kamar yadda kai ma da kai imani tun farko to ka zama shiryayyen to farar Allah madaukaki ka samu Allah ya ce wa akhadhatul ladina zalamu sayha sai tsawa ta akka wa waɗannan mutanen da suka yi zalunci wato mutanen annabi shu'aibu alaihi salam Allah madaukaki ya halakar da su da tsawa kamar yadda ya halakar da mutanen annabi salihu alaihi salam samudawa da tsawa a wani wuri Allah madaukaki yana cewa fa askit alaihim kisfan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin da suka ce da suka ce fa askit alaina kisfan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin fa akhadha fa akhadha fa kadabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhullah Allah ta'ala ce suka karya tashi fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azabu yawmin adhim wato zai zama kenan nau'i nau'i na azaba da Allah madaukake musu a wani wurin yace fa akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimina nan kuma yace wa akhadatul ladina balagu sayhatu fa asbahu fi darihim jathimina wato nau'i ne na tsawa da Allah madaukaki yayi musu ya jefo da tsawar a saman su amma dai dukkan su waɗannan duk nau'i ne na azaba kala kala Allah madaukaki yayi wasu malamai suna ganin cewa duk abu ɗaya ne Allah madaukaki ya faɗa da usulubi daban-daban ne wasu kuma suna ganin cewa nau'ukan azaba ne Allah madaukaki yayi musu Allah ka tsare mu da azabarka Allah ta'ala ce ka Allah ya gnu fa asbahu fi darihim fi diyarihim jafimin ka Allah ya gnu fiha sai ya zama cewa a kwata-kwata mutanen annabi shu'aibu alaihi salam saboda yadda Allah maɗaukaki ya musu azaba ya karar da su gaba ɗaya ka Allah mai gano fiya kamar kace basu ba su taɓa rayuwa a ciki ba gari ne alƙarya mai girman gaske amma Allah maɗaukaki ya zo halakar da ita da mutanen da suka rayu a ciki gaba ɗaya kamar kace kwata-kwata ba taɓa rayuwa a ciki ba wannan zai nuna mana ƙarfin ikon Allah maɗaukaki da yadda yake azabtar da mutane idan ya ga dama wannan kuma wa'azi ne ga waɗanda suke baya don su gane cewa kamar yadda Allah maɗaukaki halakar da waɗancan mutanen su ma waɗannan na wannan zamanin musu gagara Allah ba Kuma abinda zaka lura da shi shine dukkan abinda mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam suka yi dinnan babu wanda ba sa cikin wannan al'ummar amma da yake Annabi sallallahu alaihi wa addu'a wannan al'ummar cewa kada Allah madaukaki halakar da ita irin yadda yake halakar da kafiran da suka gabata to wannan yasa Allah subhanahu wataala ba zai halakar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama irin yana halaka wancan ba amma fa mutum kada ya manta Allah madaukaki zai iya masa azaba a duniya nau'ukan azaba daban-daban cututtuka daban-daban azaba ta talauci azaba ta bakin ciki azaba ta damuwa azaba ta fari azaba ta rashin abinci azaba ta yunwa duk Allah madaukaki zai wa mutane azabar dai ya karar da su lokaci daya ita ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa kuma Allah madaukaki ba zai yi ba to wannan duk yana nuna cewa mutum mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala su san girman Allah madaukaki da kuma yadda yake azabtar da waɗanda suka kangare masa domin su bi hanyar Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke bin hanyar ka a kowane lokaci na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود الله سبحانه وتعالى يا جماعة كسر النبي شعيب عليه السلام أولا ولي kai tsaye sai ya koma kissar annabi Musa alaihi salam da Allah madaukaki ya aiko shi zuwa ga kangarar dan sarkin nan Fir'auna kamar yadda muka faɗa dama kissosin da Allah maɗaukake ba da labari a cikin wannan sura suna da yawa kissar annabi Musa alaihi salam ita ce kissa ta ƙarshe da Allah maɗaukake bayar a cikin wannan annabin Allah Musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi min rusul manya manyan zannan Allah da Allah maɗaukake fifita su akan sauran a mafi ingancin maganar malamai cewa su guda biyar da Allah maɗaukake ya ce ولقد اخذنا من ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا الله مدوكك يا أمتي su a cikin wannan wannan aya yace wa minka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara da shi saboda girman sa da daukakar sa amma duk da cewa shine na karshe wajen zuwa wa min nuh sai kuma ya kirgo su a wajen zuwa wa min nuh wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam a ambaci annabi Musa a ciki to dai Musa alayhi salam yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul manyan manyan manzannin Allah tabaaraka wa ta'ala kuma kusan ma shine annabin da kissarsa ta fi yawa a cikin alqur'ani wanda Allah madaukake ta yi kissarta kissarsa cikin alqur'ani saboda abubuwa da suka faru da kuma mutanen da aka tura shi daban-daban ne iri-iri ne nan Allah madaukake ya bamu labarin a kissarsa dai da Fir'auna da ya tura shi Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina Hakika mun aika annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja wadda take bayyananniya mun aika shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa fattaba'u amra fir'aun amma sai suka bi umarnin fir'auna ba su bi umarnin Allah ba wa ma amru fir'auna da rashid ai shi kuma umarnin fir'auna ba umarni ne wanda yake na shiryayye ba ya qadumu qaumahu yawm al-qiyamah yana jagorantar mutanensa yawmal qiyamata ranar alkiyama fa da humnar sai ya shigar da su cikin wuta wa bi'sal wirdul mawrud Allah ta'ala ce kaiton wannan mashigar da ake shigar da su wa utbi'u fi hadhihi hakanan kuma Allah ta'ala ya ce aka biyar da su a cikin wannan rayuwa ta duniya la'anatan da tsinuwa wa yawmal qiyama hakanan kuma ranar alkiyama ma za a bi su da tsinuwar bi'sar raful marfun Kai kaiton irin wannan taimako da aka taimaka musu da shi a nan Allah ta'ala ya ba mu labarin ya aika wa annabi Musa ya aiki annabi Musa alaihi salam a matsayin manzansa ya tura shi kuma ya ba shi hujja wadda take bayyananniya hujja bayyananniya da Allah madaukake ke ba annabawa sune ayoyi da Allah madaukake ke ba su wato ayoyi iri biyu ayoyi da suke zuwa da shi na littafin Allah subhanahu ta'ala. da kuma wato ayoyi da mu'ujiza wanda Allah subhanahu ta'ala yake ba su ya ba shi wata aya wanda zai tabbatar da manzancinsa da ita abinda ake cewa mu'jiza kenan za ka samu cewa dukkan annabawan Allah subhanahu ta'ala kowa da irin mu'jiza da Allah madaukake ke ba shi kuma kowa yana ba shi mu'jiza ne gwargwadon irin mutanen da aka aiko shi zuwa gare su to da yake annabi Musa alaihi salam Allah maɗaukaki ya aiko shi zuwa ga wato fir'auna ne da mutanensa da kuma banu isra'ila wanda a wannan lokacin babu abin da yake cin kasuwa irin tsafe-tsafe da sihiri da haka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa mu'jiza da yawa kala daban-daban ya sanya hannunsa a ƙarƙashin hammatarsa ko cikin rigarsa sai ya fito da hannun yana haske to wannan shi ma na daga cikin sunfani mubin da Allah madaukake ba shi haka nan Allah madaukake ya ba shi sanda wanda idan ya jefar da wannan sandan sai ya zama macijiya idan ya kama shi kuma sai ya koma sanda wannan yana daga cikin ita ma mu'jizar da Allah madaukake ba annabi annabi Musa alaihi salam haka nan irin ayoyin da Allah madaukake ya aiko ya bada annabi Musa alaihi salam waɗanda suke barazana wa mutanen da suka kin imani da shi kamar yadda yace wa qalu ma ma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha fama nahnu lakum bi'minin fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastaqbaru wa kanu qawman mujrimin Allah ta'ala ya kirga abubuwa da yawa wanda ya jarrabi waɗannan mutanen da suka yi iman da annabi Musa da su duka a matsayin ayoyi ne Allah ta'ala ce fa arsalna alaihim tufa Allah madaukaki ya aiko musu ruwa ya rinka cinye cinye musu gidaje na cinye musu garuruwa wal jara sannan Allah ya aiko musu fari da inda gonakansu suka yi shuka sai Allah madaukaki ya kawo wannan farin sai su rinka cinyewa wannan abu wadda fadi'a haka nan Allah ya jarrabe su da kwadi ko ina kwaɗi suka dame su suka yawa kwaɗo guda ɗaya ma ka kare da shi ballantana a ce kuma duk inda ka duba duk abin da ka ajiye sai ka samu kwaɗi a ciki haka na Allah maɗaukaki ya jarrabe su a addam da jini duk inda ka ajiye wani bokitinka ko ka ajiye wata butarka ko ka ajiye wata ƙwaryarka sai ka zo ka samu jini ya cika shi haka Allah madaukake jere su waɗannan ayatu duk waɗannan suna daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala a annabi Musa a matsayin sulfani mubi wadan su yadda cewa lalle annabi Musa alaihi salam manzo ne na Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala ya tura shi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa amma maimakon su bi umarnin Allah maɗaukaki da fir'aunan da mutanen nasu sai suka kangare wa Allah subhanahu wataala ba su bi umarnin Allah maɗaukaki ba suka bi umarnin fir'auna mun sani fir'auna wato lakabi ne na wata sarauta a Misir a wancan lokacin duk wanda yake sarki ne to shi ne ake ce da shi fir'auna duk wanda ya hauka ragar mulkin sunansa fir'auna to fir'aunan da <coughs> Allah maɗaukaki ya aiko annabi Musa alaihi salam wato shi ne fir'aunan da ya zama kangararren a cikin fir'aunoni wanda har yadda awancewa shi Allah ne yana da awar shi Allah ne yana ana rabbukum la'ala yace ni ne ubangijin ku madaukaki yana yanka mutane ya azabtar da su banu isra'ila da Allah madaukaki yayi a cikin yankinsa domin banu isra'ila sune asalin kabilar annabi musa alaihissalam wanda suka je suka zauna a kasar misra kuma suka zauna karkashin shugabancin fir'auna wanda ya dauke su a matsayin kamar bayi ne su duk wani aikin wahala da aikin azaba to mutanen kabilar annabi musa su suke to Allah madaukaki sai ya aiko annabi Musa alaihi salam a cikin su banu Isra'ila sai ya fito a cikin kaskantacciyar kabila da ake gani a wannan lokaci shi kuma Fir'auna labarai sun cika shi na cewa lallai dama za a aiko na annabi kuma daga cikin kabilar banu Isra'ila wanda shine zai zama sababin gushewar mulkinsa wani wannan daga cikin abin da yasa annabi Musa Fir'auna ya kara azaba akan azabar da yake banu Isra'ila ya zama na cewa ana yanka su idan an haifi yaya mata sai a basu tunda ba ce an ce annabin namiji ne don haka in yaya mata ne aka aka haifa sai a bar su amma maza ne sai a yanka su <coughs> banu isra'ila suka yi ko suka abin nan kibdawa suka kuka wa fir'auna suka ce idan ya zama na cewa kana yanka dukkan 'ya'yan da ake haifa to karshe za a zo a rasa masu mana aikin karfi za a zo a rasa masu mana bauta za a zo a raba masu wani mana wahala sai mata zalla to wannan yasa fir'auna ya dauki wani ya dauki wani layi na daban a wannan shekarar idan an yanka 'ya'ya maza to wata shekarar kuma sai a tsallake ba za a yanka ba sannan shekara ta gaba 'ya'yan da aka haifa duk sai a yanka wai saboda a samu bayi ne to wani hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala annabi haruna alaihi salam dan uwan annabi musa alaihi salam shi sai aka haife shi a shekarar da ba a yankawa dan haka shi sai tsallake da shekara ta dawo shekarar yankawa ne sai aka haifa annabi Musa alaihi salam wannan yasa annabi Musa ya shiga jarrabawa da shi annabi Haruna bai shiga cikin ta ba kuma wannan yana nuna yadda Allah subhanahu wataala yake jarraban bayi gurgurdan girman da za su samu a gunsa da yake annabi Musa ya fi annabi Haruna a gun Allah madaukaki to shi yasa matakan da ya shiga na jarrabawa shi Haruna bai shiga cikin sa ba yasa in ka in ka cikin cikin damuwa eh, cikin jarrabawa iri iri da yawa karka damu inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahu Allah maɗaukakin yana son bayan haka yake jarraba su in dai kana kana da girma a gun Allah to haka Allah zai ta maka jarrabawa ya ta maka ya ta maka jarrabawa to Allah maɗaukaki ya aiko ya aiko annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da mutanansa nan Allah maɗaukaki ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin bin ila fir'auna bai ce ya turo Musa zuwa ga ƴan uwansa ba saboda kamar yadda muka faɗa shi annabi Musa daga banu Isra'ila yake amma shi kuma fir'auna da kiftawa ne kaga kenan kabilar ba ɗaya bace babu dangantaka ta jini sannan ba dangantaka ta jini babu dangantaka ta addini tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna da haka shi Allah madaukaki bai ce dan uwansa ba yace wala kad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin yace ila fir'auna wa mala'i yace zuwa ga fir'auna saboda kamar yadda muka faɗa a baya cewa shi annabi Musa an tura shi zuwa ga bangarori da yawa yana daga cikin annabin da aka tura shi zuwa ga annabobi da yawa mun sani ayoyin alkur'ani sun nuna mana cewa galibi annabawa akan ware wasu mutane ne a tura su zuwa gare su kamar yadda aka tura annabi hudu alaihissalam zuwa ga yan uwansa adawa aka tura annabi salihu zuwa ga yan uwansa samudawa to haka Allah subhanahu Ta'ala yake aika annabawansa mafi yawa in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi kan Allah madaukaki cewa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashirin wa nadira wa ma aiko ka ba sai ka zama mai gargadi wa dukkan mutanen duniya baki da wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'am hadithan sahih bukhari da cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanansa su kadai amma wa bu'ithu ila an-nasi 'amma amma ni sai aka turo ni zuwa ga mutane baki da to anan da yake shi annabi Musa alaihi salam an tura shi zuwa ga Fir'auna sai Allah madaukaki ambaci Fir'aunan da jama'arsa da aka tura su zuwa gari a Allah ta'ala ya nuna cewa Fir'auna da mutanansa sun kangare wa annabi Musa alaihi salam shi yasa ma anan yace fattaba'u amra fir'auna sai suka bi umurnin fir'auna wannan yana nuna menene abin da ya jawo wato halakar mutanen fir'auna shine bin fir'auna da suka yi umarnin fir'auna suka bi wannan yana nuna maka hadarin wato idan aka samu shugaba wanda ba na gari ba saboda idan shugaba <coughs> ya zama ba na gari ba to mutane za su bi shi idan suka bi shi kuma za su bi shi akan halaka ne za su bi shi akan barda shi yasa wajibi ne ya zama na cewa a umarnin shugabanni iri biyu ne akwai umarni wanda yake na bin Allah subhanahu wataala wanda wajibi ne abi da umarnin da kuma sabawa Allah subhanahu wataala ne karara to shi irin wannan ba a bi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce inna mata'atu fil ma'ruf yace ai biyayya ana yin ta ne cikin abin da Allah ya yarda da shi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wasu mutane da tura su cikin karkashin wata tawaga sai ya sanya wani a matsayin jagora a kansu wannan bawan Allah saboda ya nuna karfin shugabancinsa suna cikin tafiya sai ya tsaya ya ce a tara ici aka tara ice ice yayi ice sai ya sa wuta wuta ta ci ta ci sai ce to ku shiga ce ya za mu shiga ya ce ba ni ne shugaban ku ba ko manzo Allah ce kuma mun da'a an ce ku biyayya don haka ku shiga wannan wutar wasu suka ce to gaskiya fa kun ga annabi ya ce masa biyayya don haka mu shiga sai wani ya ce ba ya za wai me yasa ne nake bin annabin ya ce dama fa ina bin annabi ne don kada shiga wuta kuma zo in shiga nan abin da ya sa fa na koma gun annabin sallallahu alaihi wasallama dama saboda in samu kyakkyawan sakamako ne gobe alkiyama in tsira daga azabar Allah ita ce wuta to ya za kuma shiga wuta ne ni ba inda zan shiga to sai ko irin jayi akan su suka ce eh gaskiya ku tunda wutar muka gudo muka dawo wajen annabi bai kamata mu shiga wutan nan ba da suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'ata fil ma'ruf iyaka ana biyayya ne wa shugaba akan abin da yake bin Allah subhanahu wataala ne an gane ko to kun ga anan gashi sun bi fir'auna asali bin shugabanni abu ne mai kyau amma akan bin Allah amma yin akan bin sabawa Allah subhanahu wataala ne ba a bi an gane ko to nan sai Allah subhanahu wataala ce ma amru fir'auna bi rashin rashin sa'an da suka yi inda a ce shugaba nagari suka bi to da sun yi sa'a amma kash wa ma amru fir'auna bi rashin umarnin fir'auna ba akan daidai yake ba dan haka ya ja su zuwa ga halaka har ma ya shigar da su wuta Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa fir'auna shi yake jagorantar su shi dai jagoranci su ranar alkiyama su shiga wuta yace ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an ya taqaddamu wa hum yattabi'unahu shine zai yi gaba sannan ko suna suna biye da shi a wato dukkan mutumin da waɗanda suka bi wani akan bata gobe alkiyama shine zai zama jagoransu masu bautar gumaka su ma shugabanninsu akan bautar gumaka su za su jagorance su hakanan duk wani wanda ya dauki wani Allah ya mai da shi Allah subhanahu ta'ala to shi ne jagoransa wannan wani Allah kuma gobe alkiyama shi zai ja shi gaba su shiga cikin wuta Allah ka kiyaye mu da haka Allah madaukake ce fa auradahum nar wato da yadda cewa kiyamar bata zo ba sai alkiyamar ne bai shigar da su amma sai Allah ya kawo da fi'il madi wato abin kamar sun riga sun shiga saboda abu ne muhaqqaq tabbas fir'auna zai jagorance sai shiga wuta da haka Allah madaukake ce fa'awar da humunna sai ya ce wa bi'sal muridul mawrud kai ton alwirdil maurud irin wannan mashiga da fir'auna ya shigar da su ya Allah madaukaki ka tsare mu daga azabarka ya Allah madaukaki ka tsare mu daga azabarka da muka sani da azabarka da bamu sani ba ya Allah ka sanya mu daga cikin bayi na gari masu bin ka cikin abin da cikin abin da ya musu dadi da abin da bai musu dadi ba baki daya za mu dakata anan sai Allah madaukaki ya kai mu karatun gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh